mun karanta menene a risala ne wa harrama Allah ko to bismillahir rahmanir rahim muna nan dai cikin babin aure malam ya ce wa harrama Allah subhanahu minan nisa'i saba'an? Allah ya haramta daga cikin mataye kada mutum ya aure su saba'an guda bakwai bil ce saboda jini alaka na jini dangantaka na jini shine qaraba Wasu ba'an bin rida'i wasu hiri akwai jinsin mata bakwai da ba a yi da mutum ya aure su ba saboda ko dai alaka ta shan nono ce ko kuma alaka ta surukuta ne akwai abin da surukai ne wa qala azza sai Allah ya ce da kanshi hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku mutum ba zai auri mahaifiyarsa ba wa banatukum an haramta muku ƴaƴanku mutum ba zai auri ɗiyarsa ba wa akhawatukum an haramta muku ƴan uwanku mutum ba zai auri yashi ko kanwashi ba wa ammatukum an haramta muku goggonku mutum ba zai auri Eh, eh, yan mahaifin shi ko kanwan mahaifin shi ba wa khalatukum an haramta muku innoni mutum ba zai auri yan mahaifiyarsa ko kanwan mahaifiyarsa ba wa banatul akhi ƴaƴan dan uwa mutum yana da wa ko kani sai ya haifi sai suka haifi ƴaƴa mata mutum ba zai aure su ba wa banatul ukhti hakanan ƴaƴan ƴan uwa mata mutum na da ya ko kanwa sai ta haifi ƴaƴa mata to ba zai aure su ba fa haula'i min alqarabati waɗannan in ka kalla duk suna da alaka da kai da jini wallawati min ar-rada'i ko min ar-rida'i was-sihri waɗanda kuma aka haramta mutum ya aura saboda sun sha nono tare ko kuma surukai ne surukuta ne qauluhu ta'ala inda Allah ya ce wa ummahatukum lati arda'nakum da uwayenku mata waɗannan wanda suka shayar da ku kenan su ba uwaye ne na asali ba kenan mutum na wanda wata ta shayar da shi ya zama yana da uwa guda biyu akwai uwa wadda ita ta haife shi akwai uwa wadda ta bashi nono to duka waɗannan jinsin abin nan uwayen guda biyu to ba mutum ba zai aure su ba wa akhawatukum min ar-rada'ati haka nan wanda kuka sha nono tare a ce wannan mata ce tana shayar da 'ya'ya ita tana zaune a gida ne tana shayar da 'ya'ya to duk wanda aka kawo ta shayar babu aure tsakaninsu wa ummahatu nisa'ikum da wanda abin nan mahaifan matanku idan mace wadda ta haifi mahaifiyar mutum eh, mace wadda ta haifi matan mutum idan mutum ya auri mace to mahaifiyarta to ita ma mutum ba zai ba zai ba zai ba zai ba zai aure ta ba wa raba'ibukum allati fi hujurikum hakanan agololinku waɗannan wanda suke cikin ɗakunanku min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna daga matan da kuka kuka kwanta da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum amma in waɗannan matan ba ku kwanta da su ba to babu laifi ba aure na rabai din waɗannan agola din wannan ayan kuma ba ta da mafhumul mukhalafa ba a cewa to wannan ayan Allah ya ce ne agola wanda ke cikin gidanku a agola ko ba a cikin gidanka take ba to ba za ka aure ta ba mutukan matan ka kwanta da ita kada ka ce to mafhumul mukhalafa kenan idan da mutum zai auri mace tana da ya to amma yan dama tana wani gida ne bai zo da ita nan ba tunda Allah ya ce fi hujurikum ne ya zo da fi to shikenan in suka rabu da wannan ko ta rasu to zai yi auren wancan yan saboda ba ta zauna a gidan shi ba A Qur'ani akwai ayoyin da basu da mafhumul mukhalafa in a ce in Allah ya ce kaza suka ce to kenan in an ce kaza to ma'anar shi kaza kenan sai ka shiga cikin hadari Allah ya kare mu irin waɗannan idan mace ta haifi ya ko ba tare da mutum ba ne matukan mutum ya kwanta da wannan matan to shi kenan yanta na wani gidan ita ce agola a wurin shi ita ce raba'i to ita ce agola a wajen shi to ko ya ta zo ko ta zo da wannan yarinyar nata gidan shi ko bata zo da shi bata zo da ita gidan shi ba to ba zai aure ta ba sai mene wannan balajuna alaikum wa halailu abna'ikum matan ƴaƴanku idan mutum yana da ɗa to sai ɗan shi ya auri mata to wannan matan kai mahaifin muharrama ka ce ba za ka aure ta amma sai Allah ya bambance wani su wasirin ƴaƴan a cikin ƴaƴan naku allazina min aslabikum ƴaƴanku na tsotso domin zai yi wani danka ne amma ba danka ne na tsotso ba zai yi mana a ce wanda ai ɗana ne amma kana nufin ɗan wanka ne ko ɗan ƙaninka ne ko baka ne ba to irin wannan ɗan shi matan shi to ba muharramanka bane kai dan ɗan wanka ya auri mata to ba zama muharramanka ba ba za ka rika mu'amala da wannan matan muamalar muharrama ba mu gidajen mu muna rayuwa ne kamar wasu sabbin musulunta sai dai haƙuri sai dai radda Allah ya taimake mu abubuwan suka dawo kan hanya amma tsakani da Allah abubuwan da muke yi koyon wa wallahi tallahi ba daidai bane shiga gidaje da muke da hudda da muke yi tsakanin maza da mata aksarin mu ko ba daidai bane to wani lokaci kuma lalura ce wani kuma rashin tunani ne abin da ke da lalura wani lokacin gida za ga dole an cushe haka nan ga 'ya'yan waye ga 'ya'yan wane ne ga wanda suka zo cin arziki gidan ga duk an haɗe an dame an zama gida ɗaya kowa shi ma zai aure a matan a wurin wani kuma ba zuciya ne yana da halin da zai samu nashi a shi dai ba zai tashi ba kai yana bakin ciki yayi gini wani kane shi ko wani dan uwan shi yazo ya zauna a ciki ko kuma a wanda suka saura a gidan su kiwon kaji a cikin gidan ko da sa ci abinci shi dai tunda shi ya gina to ba zai tashi ba saboda haka bari ya zauna dai haka nan shi ma dai a gidan gidansu ne yana da gado Gado mai duniya ma wani wata ya ce gidaje ma duk burage sun kwagoye gidaje kawai sai rigima sai rigima kawai ake tawa shi. Allah ya sauke saboda haka idan mutum dan shi ko dan wan shi ko dan kanin shi na da mata gaskiya mar'atul ajnabiyya ce ko mu ko magana zai ta sai tana cikin lullubi sai tana cikin lullubi dan ba mu harrama shi bace amma dan shi da cikin shi in dan shi ne na cikin shi ya auri mata to wannan muharrama ce shine Allah ya ce min allazina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf hakanan ba a hada ukhtaini yan uwa guda biyu sai abin da ya gabata mutum ya auriya da kanwa lokaci guda wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wala tankihu ma nakaha aba uku minan nisa'i kaga duka waɗannan surukuta ne surukai ne kuma wani lokaci shi ma nan wurin zaka ga shi ta shari'a da take haka nan take wanda yake cin alfarma ya kamata ya san alfarma yake ci amma ba hakkin shi bane wani lokaci sai mutum ya zama an sa shi yana cin alfarma sai kuma ya dauka hakki yake da shi wato matan baba ko ko wala tankihu ma nakaha aba uku min nisa'i kada ku auri matan iyayenku lokacin da aka ce mutum Allah ya mushi arziki yana da mata fiye da ɗaya idan misali mutum na da mata sai ta haifi ɗa namiji sai Allah ya ba hali sai ya ƙara mata ko wasu matan ma a bai shi mata guda in aka mata hukunci tudu shi ne hukuncin sauran sai aka ce shi wannan ɗan yadda ba zai auri mahaifiyar shi ba to ba zai auri wancan matan ba ba matsayinsu ba ɗaya ba ne wannan sunanta matan baba wannan sunanta mahaifiya wannan a shari'a sunanta uwa wannan a shari'a sunanta surruka hakkin da ke kan shi na mahaifiyar shi ba iri ɗaya ne da hakkin da ke kan shi na wannan matan ba ba iri ɗaya ba ne sunansu ba ɗaya ba ne matsayinsu ba ɗaya ba ne matakansu na shari'a ma ba ɗaya ba ne wannan cin arziki za ta yi saboda haka wannan ko hakki ne take da shi a kan ɗanta ɗari bisa ɗari to wani lokaci rayuwa sai ke nisa sai ga mai cin arziki ma tana ga ta fi mahaifiyarsa an gano wannan ko tana ga ita ma uwan shi ne ba uwan shi bace uwa ce ta cin arziki sunanta surika an gano wannan ko sunanta sahir surika kamar yadda can Allah ya ce da ‘ya'yanku sai ƙara bambance fa ‘ya'yanku fa na asali na tsatso ba kada ɗan wanka don kana ce mai ɗa ɗan ƙaninka don kana ce mai ɗa hukuncinsu ba ɗaya ba ne da ɗanka min asulabikun ba hukuncinsu ɗaya ba ne ko hakkokin ba ɗaya ba ne saboda haka idan mutum yana da mata sai ta haifi ɗa sai sake auren wata mata ya auri wata mata ya auri eh lalle sunan su uwaye a wurin shi a suna amma a matsayin su na shari'a to ba uwaye ake ce musu ba ana ce musu surukai shi sa nan malam ya zo da shi yace a wanda yake an haramta su ne ta bangaren wato tsatso ta bangaren karaba ta bangaren jini akwai waɗanda an haramta su ne sun zama haramun ne mutum ba zai aure su ba ta bangaren nono da surkuta. surukai ne to su waɗannan surukai ne suna ɓangaren surukai ne a shari'a don ka je shari'a kana tantance suwaye waye surukan mutum sai ka jance da mahaifiyan matan mahaifiyan eh, matan mahaifin shi sai a jero su mahaifiyan matan shi sai a jero layin su duk irin hukunce-hukuncen su iri ɗaya ne ko kyautatawa ne zai yi mahaifiyar shi sai ya ninka mata ninkin ba ninkin fiye da sauran yan uwan sauran matan baban shi hakkin su ba iri ɗaya bane sai dai yana da hali da zai yi musu iri ɗaya ko don wata nasara to sai yi amma in bai da halin ya haɗa su duka ɗaya zai iya yin mawa to mafi shi zai mawa ko kuma zai iya yin kyautata musu amma yana da halin zai ninninka to mafi shi zai ninninka ma don ba iri ba iri ɗaya bane yake ba wannan bangaren da ya karatu muke ba amma mu'amalar mu ta yau masu cin arziki wani lokaci sai su zo su ganin ma suna da fawon da suka fi masu asali ko kuma su ganin kunnun doki suke da shi an gane wannan ko wala tanki huma ma ka aba uku minan nisa'i su ma wannan sun fado bangaren sirikai wa harrama Allahu rida to mu samu ruka na koko na'am kishin uwa mahaifi Ah, ah, to to bari mu wa harrama wa harrama sallallahu alaihi wasallam ma minan nasabi ya haramta da sha na nono shan nono manzo ya haramta auren irin waɗannan kaman yadda ya haramta na ɓangaren dangi saboda haka yanzu anan mun samu jinsin mata bakwai guda biyu wanda haramun ne mutum ya aure su wanaha an tunkahal mar'atu ala ammatiha aw khalatiha an hana a auro mace ala ammatiha akan gwaggwanta aw khalatiha ko innanta ba zai yiwu kana auren mace ba sai wuta ta baka sha'awa kaga kana son ta tana kula da addini zaka aure ta sai ka tuntuba sai ka ji a ce ai gwaggon wannan matar taka ce ta gida ita wancan kanwa ce koya ta abin nan mahaifin matanka ai mahaifiyan matanka a ita matan kanta ita matan karan kanta matan karan kanta sai aka ce ai wancan gwaggwanta ne in an ce gwaggwanta ai kaga ya a gwaggo yan uba uba dai bangaren uba yan uba ko kanwan kanwan uba babanta to babanta yana yana da ya ko kanwa sai wata ka ganta ka ce kana so sai an zo auren sai a ce ai kanwace ko ya ce ta mahaifin wannan matar taka a ba za a yi ba ka kishi ba za a haɗa su ba ko kuma sai ka ga mace kana so sai an zo an fara magana sai a ce a an ya ce ko kanwa ta mahaifiyan matanka to to ba ya daba ba sa kishi ba sa kishi ba a haɗa su ba ta zama in ba wannan in wannan ta su ko ka rabu da wannan za ka iya aurenta amma a haɗa su ba sa kishi ba sa haɗuwa faman na kaha imra'a duk wanda ya auri faman na kaha imra'atan duk wanda ya auri wata mata harumat bil aqdi ta haramta daga ɗaura auren duna an tam'an tumassa ba tare da an shafe ta ba ala abaihi wa abnaihi akan iyayen shi da 'ya'yanshi. shi wa harumat alaihi ummahatuha kuma iyayenta sun haramta gare shi bil aqdi kawai wato da an ce an ɗaura mutum aure da mace yanzu ya sadu da ita bai san da ita ba ta tare bata tare ba ana daura auren shine yace wa harumat bil aqd ana daura auren ta haramta duna anta musa ba sai fa ya kwanta da ita ba waye suka haramta wannan matan abai ana daura maka aure da mace ko ka kwanta da ita ko ba kwanta da ita ba to wannan matan babanka dama ba zai aure ta ba ko auren daga gurin daura auren abin ya lalace to babanka ba zai auri wannan ba wa abna'ihi in kana da ƴaƴa wannan matan daga daura auren kawai wannan matan ƴaƴanka ba za su aure ta ba wa harumat alaihi ummahatuha sannan iyayenta mahaifiyarta ana daura auren wa harumat alaihi ummahatuha uwayenta sun haramta gare shi wala ta harmu alaihi ba na tuha, amma ya'yanta ba su haramta ba ana ɗaura auren ana ɗaura auren da mace sai ka ce kai kai wannan fa na santa ai na gama manta ashe mamanta fi da kyau ashe ni kuskure yi. ashe ma ta fi ita da ta dacewa da ni ana ɗaurawa to uwan ta haramta amma banda 'ya'yanta kuma ana ɗaurawa an ɗaura aure ashe tana da ƴaƴa budurwa ta tasa ko ta aiko ta ne da goro ko ku je ku je kai mishi kaza da kaza ana ta hidimin biki to sai kuma haka yan kace a ah, to ke kuma ya kuke da ita tace ai mama ta ce ta aiko wanda ka ce a ah, to gaskiya ni fa ina ga a dan da wato da na ga wannan ni fa da ba za a yi wancan ba sai ka fara shakku sai a fara tangal tangal sai aka fara baka shawara sai a kace gaskiya a ga mu ni to wai ko za a yi swapping ne a canji daga wannan zuwa wannan sai a ce eh to wancan za to to yanzu ya ake ciki a riga daura muka aure da mafi a to a tunda komai bai nisa ba ni dai ina so a canji to shi wannan ya halatta ƴaƴan ba sa halatta ba sa haramta hatta yadkhulu bil ummi sai in ya kwanta da mahaifiyan aw ya talazzu biha bi nikahin ko ya ji dadi da ita da aure aw bi milki yaminin ko ya taba kwanciya da ita a matsayin baiwa au bi shubhatin min nikahin aw milkin ko kuma shubhan aure ko shubhan mulki mun faɗi inda za a yi aure yi kama da aure amma ba aure bane an gane wannan ko sai a sa tauraro a nan sai a sa tauraro a nan mala aminu mene ka ce surika surika ita ce mutum in yi auro mata mahaifiyanta shi ne ka faɗa ko ya eh yi to surika ce to banda ita kuma fa kishiyan mahaifiya sunanta ita ma surika ita ce surika ma asali shi ne zuwa ƙur'ani ai ga can ku koma sama wala huma na kaha abu aku minan nisa'i ko kada ku auri matan da iyayenku suka aura sai malam ya zo da su a littafi a jinsin sirikai to duk littafin da za ka karanta sirikarka ta farko ita ce kishiyan mahaifiyarka ita ce ainihin surka sai surkan da take bi mata ka auri mata to mahaifiyarta dama an ka auri mata ko ka kwanta da ita ko ba kwanta da ita ba mahaifiyarta daga ta zama ka ba aure tsakanin ka da ita shine abinda malai ce haruma bil aqdi kana auren mace to mahaifiyarta shikenan ta riga ta zama muharramar muharramanka ce an gano wannan ko zo da ka jinsin surukai mafi ƙarfi ta ce kishiyan kishiyan wa mahaifiya shine na ce to wani lokaci mai cin arziki sai zo sai hau sama wani lokaci kishiyan mahaifiya sai ta gani tana da haƙƙi kan ɗaka mai da mahaifiyar take da shi kwata-kwata ba ma iri ɗaya ba ne, sunansu ma ba ɗaya bane a shari'a haƙƙin ba iri ɗaya ba ne, matakan ma ba iri ɗaya ba an gane wannan ko Allah ya taimake mu alaikum salam na'am ana kamar isa agola agola eh, to shi dan ne mai gida mm kware kwa za mu zo kai ai abin makaratun na da nisa za mu zo wani chocolate nan gaba kadan za ku ga yadda in ba sa ba a gida guda ka ga ɗa da uba suna auren wasu mutane wanda an ka auna sai ga kila uwa da yani ko Allah taimake mu za mu zo kan karatun ina wa yake da risala